Sanin rikita-rikitar da ke tattare da sha'anin zaɓe a ƙasashen Afirka inda sautari 'yar ƙaramar magana ke rikidewa ta zama tashin hankali ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu manyan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa shirya babban taro domin tunatar da 'yan siyasar Nijar mahimmancin zaman lafiya a daidai wani lokaci da ƙasar ke tunkarar babban zaɓe. Les la grande responsabilité Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma Dr. Muhammad Ibn chambers na cewa babban nauyi ne ke rataye a wuyan 'yan siyasa domin ɗorewar yanayin zaman lafiya. Mai da hankali wajen darata juna da canza yawo a kan gaskiya wani abu ne da zai taimaka a fahimci juna a yayin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka. mutunta ƙa'idodi ita kaɗai ce hanyar da ta zama dole a bi wajen warware kowane irin rikicin zaɓe. de Sarakunan gargajiya na da rawar takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasa, saboda haka aka buƙaci gudunmuwarsu don ganin an cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan taro. Sarkin tsibirin dogon dutse mai martaba samun Abubakar Marafa ya yaba da wannan tsari. Inda muke cikin wannan zaure duka parti politik da masu hannu da shuni sun ba da haɗin kansu ɗari bisa ɗari saboda ai wannan zaben lafiya. Za mu tara malamai insha Allahu a yi addu'a saboda ƙasa ga tana da buƙatar addu'a. Wasu daga cikin 'yan takara sun amsa wannan gayyata ta Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin jaddada goyon baya ga wannan yunkuri. Dr. Suleiman Abdallah shine ɗan takarar jam'iyyar na Vraiment jawaban da muka ji eh, kan wannan taro sun mun gamsu da su. Don kira ne a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali cikin wadata ya zamanto kuma wanda jama'a suka zaba shine sakamakon zai bada abin da muke fata kenan kungiyoyin mata sun sha alwashin yaɗaɗa shawarorin da aka tsayar a wannan taro zuwa sassan ƙasa ta yadda za a kare matasa daga bangar siyasa aikin da shugabar kungiyar kwangafen madam kako fatima ta ce yana bukatar samun haɗin kan kowa yan siyasa mu na niger muna so su haɗa hankulansu kuma yan jarida idan gari ya kamata ku rinka yada daidai abin da ya kamata mu kuma mata su ci gaba da ba da horo don saboda wannan zaɓe ya zo muna cikin kwanciyar hankalin mu A bara Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya makamancin wannan taro a Najeriya gabanin zaɓe domin rigakafin ɓarkewar rigingimu masu nasaba da zaɓe. Haka kuma an yi irin wannan zama a jajibirin zaben Burkina Faso na ranar Lahadi 22 ga watan Nuwamba. Kyaukyawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan tsari ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya shirya irin sa a nan Nishar, wanda kuma nan ba da jimawa ba ake sa ran gudanar da makamancinsa a ƙasar Ghana. Don ganin zaɓuɓɓukan da waɗannan ƙasashe ke shirin gudanarwa a watan gobe an yi su salim alim. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.